Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad ya kake kallon kashe Abubakar Albagadadi shugaban kungiyar mayakan IS. Eto, eh, alhamdulillahi za a ci saboda dama shi mutum ne wanda gaba ɗaya malaman musulunci da kuma kasashen Islama sun yi tarayya wajen ittifakin cewa shi mutum ne wanda ya shahara wajen rusa addinin musulunci. wato a maimakon shi tunaninsa da yake ga cewa shi yana ciyar da addinin musulunci gaba ne ta fahimtarsa ba kasashen musulmai da kuma musulmai gaba ɗaya sun ittifaki cewa shi ba wani bane illa wanda aka shirya shi domin a yi amfani da shi ya rusa addinin musuluncin shi sa kashe shi bai zamanto wani abun bakin ciki gaba kasashen musulmi da kuma musulmin duniya baki ɗaya. To amma shi Abubakar Albagadadi da magoya bayansa na ikirarin cewar suna yi wa musulunci aiki ne wajen buƙatar kafa daular islama eh shi ne kamar yadda ne bayani daga farko wato su suna da'awar cewa suna wa addinin musulunci aiki ne kuma suna kokari ne su kafa daular islama a waɗannan yankuna da suke kokari su mamaye wato abin da ya haɗa da ƙasashen iraki da kuma wani ɓangarorin ƙasashen da ke kewaye da ita mm. alhali kuma bincike ya tabbata cewa ba wai addinin musuluncin ma suka sani ba balma e, musulmai da kuma kasashen musulmai sun ittifaki cewa an shirya su ne da wata manufa ɓoyayya domin su wata addinin musulunci su rusa addinin musulunci wato su da awarsu ne sun shigo ta cikin musulmai alhali ko ba musulman ba ne hakikatan idan an faɗaɗa bincike da kuma fahimta akan abubuwan da suke aikata a islamance. Wane tasiri kashe albagadadi da magoya bayansa za su yi wajen yaƙi da masu irin waɗannan aƙidu? Eh wato na farko magoya bayansa a halin yanzu ba za su ji daɗin kashe shi da aka yi ba kuma dama an samu ƙungiya irin wannan a tarihi don an kashe shugaba ba shi yake nuna ƙungiyar za ta mutu ba wato abubuwan da suke aikatawa zai ci gaba zai musu zafi za su samu wani shugaba amma kuma yakin da ake musu ba za a tsaya ba za a ci gaba da yaƙen su kwatankwacin irin abin da yake faruwa ne da mu akan yaƙe-yaƙen yan ta'adda da ke faruwa a gaba yamma maso gabashin Najeriya akan yaƙi na Boko Haram da ke faruwa kenan. Wato dan an kashe shugaban ba shi yake nuna abin zai mutu ba amma lagon su zai ragu sosai tun da dama shi ne mu'assasin wannan kungiya kasancewan bayanan abin zai ragu amma kuma saboda son shugabanci na ɗan adam abin zai ci gaba bayan ya lafa bayan wani lokaci kenan amma ala ta hal dai an ci nasara wajen karya lagonsu kuma wala Allah wasu za su kasance sun fita daga cikin tafiyar da ake ciki wasu kuma za su ci gaba ala an kalla ta wani bangare an ci nasara amma nasarar da ake bukata ba ta kai ga an yi murnan cewa an same ta ba a halin yanzu. Wato har ya zuwa yanzu akwai sauran rina a kaba kenan. Akwai sauran rina a kaba kamar yadda ne bayani dama ai dan an kashe shugaban kungiya ba shi yake nuna kungiyar ta mutu ba dan sun ci nasara ta wani bangare wajen cusa akidar ko kuma ce manufofin su ga wasu mutane an samu lago wajen karya su ta wani bangare duk da cewa abin kamar da dai bayani da za a ce an zo an kawo karshen shi ba wannan yana da alaka da tarihin abubuwa irin wannan da ke faruwa a duniya. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mun gode sosai da wannan fashin baki. Tana gode sosai Allah ya saka da